masu sauraro sashen hausa na murya amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia akan mitoci 1622 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 1200 wato 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron ma jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye shiryen mu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. masu haro barkanmu da wannan lokaci yau ranar 26 ga watan fabrairun shekarar 2017 mahmud lalo ne tare da nazir ahmed hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na wannan lokaci yanzu karfe 10 na safe ne a nan washington dc ga kanin labaran duniya wakilin gwamnatin syria da ke shiga tsakani ya ce ya yadda da mummunan harin da aka kai a birnin homs ranar asabar na nufin lalata tattaunawar da ake ta zaman lafiya a geneva babban kwamandan 'yan sanda na musamman ya ce sun kwato wani bangare a yammacin mosul a wani kazamin yaƙi da su da suka yi da mayakan kungiyar daesh hukumomi a jihar niger najeriya sun yi karin haske dangane da wani makamin gurneti da ya fashe bisa kuskure a hannun wani soja ya halaka shi da wasu mutane a ƙarshen makon nan shi kuma da ya tashi zuwa gida adam sai dauko wasu kayan aikin nashi ya sa a yau ko ne ta kasuwa wannan bayan da wata kotu a najeriya ta tabarba wato ta tabbatar wa da sanata alimadu sharif mukaminsa na shugaban jam'iyyar adawa ta pdp ga alama a jihar ta borno har yanzu tsuguna bai kare ba duk pdp an san alimadu sharif shine authentic chairman kowa ya sani kuma kotun yanzu ya tabbatar muna kuma tafe da maimacin shirin duniya amurka Assalamu alaikum masu sauraro. Wakilin gwamnatin Siriya da ke shiga tsakani ya ce ya yadda da mummunan harin da aka kai a birnin Homs ranar Asabar na nufin lalata tattaunawar da ake yi ta zaman lafiya a Geneva. Bashar aljafari ya shaida wa manema labarai cewa bama man da 'yan ta'adda suka tasa a birnin Homs sako ne ga Geneva daga masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda kuma muna so mu sanar wa kowa cewa mun samu sakon kuma ba za mu bar wannan al'amari haka ba. jafari ya haɗu da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Syria, Stefan da Mistura a Geneva. Da Mistura ya faɗa wa manema yaɗa labarai kafin tattaunawar yana fatan harin ba zai shafi batun zaman lafiyar ba inda ya kira maharan da masu bata zaman lafiya ya kara da cewa a yaushe muka fara tattaunawa akan zaman lafiya akwai waɗanda yake son ya ɓata al'amarin muna zaton haka bayan zaman tattaunawar ja'afari ya buƙaci wakilan 'yan adawa a teburin sasantawar da su yi allah wadai da wannan hari a matsayin alkawarinsu na samar da zaman lafiya inda ya ce duk wani bangare da ya yi allah wadai da wannan hari a yau to za mu yi masa kallon mai goyon bayan ayyukan ta'addanci A ɓangarensu kuma 'yan tawayen sun yi alkawarin ci gaba da zaman tattaunawar amma sun kalubalanci gwamnati da kokarin yi musu zakon ƙasa domin neman wasu bukatu daga wajensu 'yan adawar. wasu daga cikin wakilan 'yan adawar sun yi Allah wadai da ayyukan ta'addanci baki ɗaya amma sun nuna cewar harin da aka kai a ranar asabar a birnin Homs zai iya yiwuwa dakarun gwamnati ne suka kai shi. babban kwamandan 'yan sanda na musamman ya ce sun kwato wani bangare na yammacin mosul a wani kazamin yaƙi da suka yi da mayakan da ish Major Janar Haidar Almaturi, kwamandan 'yan sandan gwamnatin tarayya ya faɗa ma kamfanin dillancin labarai na Associate Press cewa tawagarsa ta shiga unguwar Tehran a safiyar yau Lahadi kuma yanzu haka unguwar na karkashin ikon su. Almaturi ya ce mayakan da ish sun aika kusan 'yan kunar bakin wake goma a motoci amma tara daga cikin su sun fashe kafin su kai gurin da suka yi hari. Na ashirin na goman ya kashe 'yan sanda biyu sannan ya jikkata biyar. dakarun iraki sun masu wanda amurka ke goyawa baya sun taimaka musu ta wajen jiragen sama tare da goyon bayan gamayyar sojojin amurka waɗanda ke rike da gabashin mosul birni mafi girma na biyu a iraki ya rabu biyu ne a tsakanin kogin tigris da fara dai jami'an sojin iraki sun ce sojojin gamayyar amurka na samun turjiya sakamakon dagewa da sojojin 'yan ta'addar ke yi a cikin rabin yammacin birnin wanda shi kaɗai ya rage wa 'yan da ish a ƙasar iraki labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc To anan kuma shugaban kasar Amurka Donald Trump ne ya ce ba zai halarci liyafar 'yan jarida da za a yi a fadar gwamnatin ba, wanda hakan wata alama ce da take nuna cewa yana ƙoƙarin kare kansa daga yawan zolayar da za a yi masa a yayin liyafar. Trump ya bayyana shirinsa na ƙauracewa liyafar ne a shafinsa na Twitter, inda ya ce, Ba zan halarci liyafar 'yan jaridu a fadar White House ba a wannan shekarar. Ina fatan alheri da kuma nishaɗi a wannan yammaci. Shugaba Trump dai yakan halarci wannan liyafa a kowace shekara, amma kuma ya ƙi zuwa a bara. A yayin wannan liyafa a bara wacce aka yi a zamanin tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya nuna mamakinsa kan abin da ya hana babban ɗan takara ta jam'iyyar Republican a wancan lokaci halartar liyafar, inda ya ce, Na yi mamakin ɗakin taro ya cika da 'yan jaridu da shahararrun mutane da kyamarori amma shi wato Trump ya ƙi zuwa. Ko wannan liyafar ba ta yi wa Donald Trump armashi ba ne. Me yake yi a maimakon kasancewa a nan yana gida yana cin naman Trump da rubutun ɓatanci ga Angela Merkel. Me yake yi? Wannan taron wanda akan yi amfani da shi wajen tara gudunmawa na shekara yakan haɗa da 'yan siyasa da shahararrun mutane da kuma shugaban ƙasa da uwar gidansa. Trump dai yana takun saƙa da kafafen yada labarai tun hawansa a kujerar mulki. Ya ƙara ci gaba da caccakar wasu daga cikin manya-manyan kafafen yada labarai inda yakan zarge su da cewa suna yada labaran ƙarya. Tsohon shugaban ƙasar Iran Mahmud Ahmadinejad ya buga wata budaddiyar wasiƙa cikin harshen Turanci da kuma na Farsi zuwa ga shugaban ƙasar Amurka Donald Trump inda ya yaba wa shugaban na Amurka abin da ya ce bayyana gaskiyar tsarin demokaradiyyar Amurka da tsarin zaben ƙasar a matsayin bara gurbi. an buga doguwar wasiƙa ne a yau lahadi sannan kuma ya kalubalanci trump da tsarinsa na haramta izinin shiga amurka ga 'yan kasashe guda bakwai ciki har da iran inda ya ce amurkan wannan zamani ƙasa ce ta kowa da kowa amma kuma ya yarda da cewar bakin hauren da suka kai yawan miliyan guda 'yan asalin ƙasar iran sun taso ne a amurka Ahmadinejad ya yi kuka da abin da ya kira babakeren Washington akan Majalisar Ɗinkin Duniya yadda Amurka ke sa hannu a cikin al'amuran duniya wanda tsohon shugaban na Iran ya ce ya jawo rashin tsaro da yaƙe-yaƙe da rabe-rabe da kuma kashe-kashe da wargajewar ƙasashe. A baya Ahmadinejad ya rubuta wasiƙa ga tsohon shugaban ƙasar Amurka Barack Obama da kuma George W. Bush. Lokacin da aka zaɓi Trump a watan Nuwambar bara, da yawan 'yan kasar iran sun kalli ahmadinejad da shugaban kasar na amurka suna kamanni wajen saurin hawa mulki da kuma goyawa masu tsatsauran ra'ayi baya da kuma kare muradun marasa galihu jami'an sanda a heidelberg a jamus sun harbe da kuma jiwa wani mutum mummunan rauni a jiya asabar bayan mutumin ya kaɗe mutane uku da mota inda ɗaya daga cikin mutanen ya rasu. mutumin ɗan ƙasar jamus mai shekaru 35 ya tuka motarsa cikin taron jama'a a wani wurin da ake kira central square a inda suke a tsaye a wurin da aka keɓe domin masu tafiyar ƙafa bayan ƙaramar ta taɓurza kafin 'yan sanda su harbe mutumin wanda suka ce yana ɗauke da wuƙa 'yan sandan sun ce aika-aikar ba ta da alaƙa da aikin ta'addanci amma ba su gano wani dalili da ya sa ya yi hakan ba har yanzu dai ana gudanar da bincike. Nazir Ahmad Hausawa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC da fatan za mana afuwar kutsen da aka ji a farkon shirin. To bari mu fara rahotannin namu daga Najeriya inda hukumomi a jihar Niger kasar suka yi karin haske dangane da wani makamin gurneti da ya fashe a hannun wani soja bisa kuskure a ƙarshen makon nan inda ya halaka shi da wasu mutane a ƙarshen makon. daga birnin mina ga rahoton da wakilin murya amurka mustapha nasir bazari ya aiko mana kawowa yanzu dai mutane uku ne tare da wani sojan najeriya hukumomi suka tabbatar da mutuwarsu a jihar niger najeriya bayanai dai sun nuna cewa wani sojan najeriya ne da ke aiki a maiduguri mai suna tanko damana ya zo hutu a ƙauyensu na beri da ke yankin ƙaramar hukumar mariga A lokacin da yake hutun ne gurnetin da ya zo da shi daga Maidugurin ya fashe a cikin jama'a, al'amarin da ya haddasa wannan barna tare ma da jikkata wasu mutane biyar. Barista Abdulmalik Sarkin Daji shine shugaban ƙaramar hukumar Mariga da na samu a babbar asibitin Kwantagora tare da waɗanda fashewar gurnetin ya jikkata. muna nan kuma general hospital tare da victims na abin da ya shafa su biyar eh to amma insha Allah ina tunanin kamar jami'an tsaro sun yi taking over kuma ana bincike an ce soja ne abin ya faru da shi tabban soja din ne eh to mutanen garin sun tabbatar da soja ne har ma iyayen shi ya shiga soja kamar kimanin shekara biyu da ya wuce ya zo ganin gida ne shekaran jiya to akwai tabbacin cewa lallai sojan ne in dai ba wani abu ya faru a can wajen aikin shi ba muna tabbacin sojan ne a wannan lokaci dai mutum guda ne ke iya magana daga cikin waɗannan mutane biyar da suka jikkata ga abin da yake cewa yawa sannu madubu yawa sannu fa mine ne sunanka muhammad da mujaja beri kai da kai wannan abu ya rutsa eh to yaya abin ya faru to ni dai na ci abinci zan fito kawai idan sai na ga gamu dumu faɗi Eh. amma kafin abin ya faru kai shi kaga wannan soja tare da a ah, ni ban ga kowa ba na aito ɗakin mai burodi ne ina hitowa kawai abin sai ya faru sai na faɗi na sai mun ka buro ko da mun ka buro ga wasu nan su ma dan mata wasu ha sun resu na ga na faɗi na tashi na ga jini na tsalki na sai na sa ɗai gele na sai na tare sai aka kawo mu nan hmm. jami'an sojojin da na tuntuɓa dai sun ce suna gudanar da bincike a kan lamarin amma kakakin 'yan sandan jihar niger dsp bala elkana ya tabbatar da aukuwar lamarin a zantawar mu ta wayar salula wani eh, soja ne hmm. yana aiki kan wuri aka ba shi ko an kwanaki ya kawo gida shi kuma da ya tashi zuwa gida a sai dauko. wasu kayan aikin nashi ya sa jifa yau ne ta yi kasuwa wannan bom da ke nan take shi an karamin karamin grenade ne eh. karamin grenade da yake yawo da sai tashi bayanai dai sun tabbatar da cewa ko baya ga gurnetin da ya fashi a hannun wannan soja an kuma samu wani gurnetin a cikin jakarsa ya zuwa lokacin hada wannan rahoto dai an samu kwanciyar hankali a garin na beri sai dai jami'an tsaro da suka hada sojoji da 'yan sanda na ci gaba da gudanar da bincike a garin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. wayo kaina mutuwa riga ce ba ta fita to Allah kyauta har yanzu dai muna Najeriya ne amma a fagen rikicin shugabancin jam'iyyar adawa ta PDP inda bayan da wata kotu ta tabbatar wa da sadata Alimadu Sharif da mukaminsa na shugaban jam'iyyar a jihar ta Borno rabuwar kawuna ake ci gaba da samu a tsakanin bangaren na Alimadu Sharif da abokin hamayyasa sanata Ahmed Makarfi inda bangarorin biyu suka gudanar da tarukansu daban-daban ga rahoton da Haruna Dauda biyu ya aiko mana daga Maiduguri tun bayan hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta zantar na baiwa tsohon gwamnan jihar borno sanata alamar sharif nasarar kasancewa halartaccen shugaban jam'iyyar pdp na ƙasa a ranar 17 fabrairun 2017 ne dai sai ga wata sabuwa ta so mu kunno kai a jihar sa wato jihar borno tsakanin ayan jam'iyyar pdp da wasu ke ma baya da kuma jaddago bayan su na shugabancin sanata alamar sharif ɗin wasu kuma na cewa amma kai kasuwa dan su ba su yarda da wannan shugabancin ba dukkanin bangarorin biyu da 'yayan jam'iyyar pdp ne kuma kowane ya da halaccin juna a matsayin matsayin dan jam'iyya amma na ta ja ne game da shugabancin jam'iyyar ko a jiya ma dai sai da waɗannan bangarorin biyu dukkanin suka kira taron manema labarai yayin da ɓangaren sanata almadi sharif din karkashin shugabancin alhaji shatima shehu suka gudanar da nasu taron wani ɗakin taro mallakar matar tsohon gwamnan jihar borno da ake kira shams tare da samun kariyar jami'an 'yan sanda da dama ɗayan bangaren kuwa wanda suka jaddada goyon bayan su ga tsohon gwamnan jihar kaduna wato sanata ahmed makarfi sun shirya gudanar da nasu taron ne a wata hotel da ake kira kira barwi da ke nan cikin garin maiduguri kamar yadda ke dauke cikin wasikan gayyata da suka aikewa ma labarai sai dai ba su samu damar yin hakan ba sakamakon haramta musu wannan taro da jami'an 'yan sandan suka yi inda suka gudanar da taron nasu a wani wuri na daban na dai samu halartar dukkanin tarurrukan bangarorin guda biyu wanda alhaji shatima shehu shugaban jam'iyyar pdp na bangaren sanata alimadi sharif din ya jagoranta ya shaida mana dalilin kiran nasu taron kamar haka kafin ma kotun ya magana kowa ma a street duk pdp ma an san alimo da sharif shine authentic chairman kowa ya sani kuma kotun yanzu ya tabbatar saboda haka muna kiran kowa da kowa duk party members a zo a haɗu a tafi to da kare kana gani kamar akwai wasu da basu ji daɗin yadda tafiyar take ba kamar sun koma gefe guda musamman ma a can sama kana gani za ku iya hada kansu a cigaba da tafiya tare za mu hada kai za mu hada kansu Ta wani hanya kenan so ta yi musu magana dialogue a zauna a yi magana a fahimci juna shine yanzu ana kai kullum dare da rana kan wannan abu wani sabo kake da shiga yan jam'iyyar PDP a jihar PDP a Borno to yanzu lokaci ya zo kowa ya tashi ya tsaya kuma mu haɗu mu haɗa kanmu kowa da kowa kowa mu tabbatar pdp ya shiga gama na borno a 2019 shine fatanmu shine burinmu kuma allah zai taimaki mu allah ya shi ko da usman dan juma mai dugu ya jaddada goyon bayan su ne ga bangaren sanata ahmed makarfin ko menene dalilin su na yin hakan ba wani babba daga abuja ko daga sama wanda yake mana magana mu kuma mu ne wanda yan grass wanda suka sanar da suka ga cewa mu ne da mu cece su a cikin irin kaceniyan da ake cika to dalili da yasa kenan muka kira wannan taro amma abun mamaki mamaki da muka je sai kuma aka ce an dakatar da wannan bayan mun riga mun bayar takarda kuma an yarda cewa mu wannan ta su suka dakatar da ku yan sanda ne suka je aka ce an dakatar da mu a wajen kuma mu kuma a matsayin mu na masu bin doka muka cewa mutanen mu da Allah ko ya hakuri to yau kuna lako taro kuna shida manema labaran cewa ku ba ku yarda da wannan bangare na eh, da PDP take cewa karkashin shugabancin eh, Shatima Shehu sannan kuma su kansu sun kira wani taro yau suka ce sun jaddada goyon bayan su kuma da eh, tsohon gwamnatin jihar Borno sanata

hankalin fatin nan yake tare da su mu ma muna tare da su da alamu da yawan wata sabuwar babin siyasa ne ake kokarin budewa a jihar Borno kuma jihar da sanata Almadi Sharif din ya fito wadda kotun dauka kara ta tabbatar masa da shugabancin jam'iyyar a halin yanzu Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Manyan To a wani yunkuri na tallafawa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa a yankin Difa na jamhuriyar Nijar, ofishin kula da lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya ya raba kayayyaki domin rage raɗaɗin matsalolin rashin lafiya da ke addabar waɗanda rikicin ya shafa. wakilinmu Haruna Mamman Bako ya aiko mana da wannan rahoto da za ku ji. a wurin wani baki ne hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya oms ta tallafa ma 'yan gudun hijira da ke cikin jihar difar jamhuriyar nijar waɗanda yaƙi da boko haram ya raba da gidajensu har ma da garuruwansu da magunguna na miliyon 122 da jika 965 na sefa kuma a cewar asimane fana wakilin hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya oms a jamhuriyar nijar wannan tallafin yana zuwa wa kasar ta jamhuriyar Nijar ne domin tunkarar matsalolin da yaƙi ya haifar musamman a yankin Difa. C'est donc pour accompagner le Niger à faire face à ces conséquences néfastes dans la région de Difa que l'OMS mais aujourd'hui à la disposition du ministère de la santé publique de médicaments wannan taimakon kokari ne na agazama gwamnatin jamhuriyar niger domin tunkar to ta'annatin da yaƙi ya haifar a cikin jihar Difa kuma akan haka ne hukumar majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya cewa da OMS ta tallafa da magunguna masu yawa da kayan asibiti da ke ɗauke da shaidar yadda za a yi amfani da su haka ma hukumar ta majalisar ɗinkin duniya OMS za ta taimaka domin kansu har inda kuke bukata ya kai mai girma ministan kiwon lafiya. L'OMS appuiera leur acheminement jusqu'à DIFA selon le plan de distribution dans la région coordonné avec vos services excellence. A nasa bangaren ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar Dr. Idi Kalla mai nasara yana cewa. Par cet important appui L'OMS dote le ministère de la Santé publique des médicaments et matériels permettant de renforcer son dispositif de réponse aux urgences sanitaires. Ta hanyar wannan tallafin hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da kiwon lafiya OMS ta kawo nata kokari wajen kawo agaji na gaugawa ga marasa lafiya musamman a fannin jinƙai. Kuma wannan tallafin ya tabbatar da kyaukyawar dangantaka tsakanin OMS da jamhuriyar Nijar abinda yasa nake isar da safifiyar godiya ta ga janar general director na hukumar ta majalisar ɗinkin duniya mai kula da kiwon lafiya haka zalika da wakilin ta a jamhuriyar nijar tare da ba su tabbacin cewa za a yi amfani da waɗannan magunguna ta hanyar da ya kamata j'adresse à madame la directrice générale de l'oms et du représentant résident nos vifs remerciements et je les assure que ces produits seront utilisés à bon escient haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar har yanzu dai muna jamhuriyar ta Nijar ne amma wannan karan kan batun tattalin arziki gwamnatin ta Nijar ta baiwa masu haƙar gwal ba bisa ka'ida ba a yankin Jado wa'adin nan da ɗaya ga watan Maris mai kamawa da su kwashe ina su ina su su fice daga yankin ko kuma a ɗauki mataki a kansu hukumomin ƙasa sun ce sun ɗauki wannan mataki ne domin a samu damar shimfiɗa tsarin yadda 'yan ƙasar za su riƙa cin gajiyar arzikin na gwal sai dai kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin mutamar abara ta aiko mana daga damagaram wannan mataki bai yi wa wasu masu haƙar wannan gwal ɗin ya wato daɗi ba a yankin na jado gwamnatin jamhuriyar nijar ta ba da wa'adin ranar 1 ga watan maris ga masu haƙar zinare na jado su gaggauta barin wajen inda a cewarta za ta sanya tsari a wuraren yadda 'yan kasar za su amfana yadda ya dace ga wasu da suka fito daga jado din suna kokawa da wannan lamari in muka ci ba mu dawowa daga wannan wuri gwamnati yana eh, hushi da mu shi da tsoro ya kama mu kowa ya haɗo wajen mu ɗari uku muke cikin motar nan saboda Allah mu dai amma mu da a taimake mu da Allah muna neman abinci wurin nan muna samu muna rike iyalanmu muna biya ma iyalanmu kuɗin makaranta wurin nan kuma an ce za a tada mu da an bari an kai damana ma kowa sai ne noma yanzu ba aikin da zamu eh amma gwamnati ya taimake mu da Allah ya taimake mu eh in wani wuri za a gwada mu mu je mu kama mu za muna neman abincin mu mu dai wannan wuri fi sabilillah mun ji dadin shi tsakani da Allah ban san abin da sa ne ba tun da can aiki can ne muke aiki muna ci da iyalinmu da dan shago gari ne can sai da ya kare na yi can nema muna samu muna ci da iyalinmu dama kiwo muke yanzu babu babu bishashi haka nan ne eh talaka sun shiga damuwa kwarai da gaske wani zuciya tana kuka kwarai sarwa sun shiga lalura akwai wanda taso daga tashin lafiya shi tsananin wahala domin bai da abin da zai ci ma ya kamo hanyar nan bai da abin da zai ci ya hito daga shado bai da abin da zai ci bisa hanyar ne yana zuke cikin yan uwa shi ba su da abin da za su ba shi ci har ya shiga damuwa har ya shiga rashin lafiya ya shiga mura ta kama shi kwarai ta na yi kuka da ita har da ta yi karshe na kuma duk abin da Allah ya kawo mu da dangane da shi tun da zaka yanzu abin da zane in dai akwai aikin da za yi muna zuwa mu nema tun da hanyar cita aikin ƙari duk inda aikin ƙari yake za mu zuwa mu nema ta hanyar abin da muka ce halannin mu dan kowa nan mai gidana yanzu in na koma gida kawo ban da sana'ar da zani sai in noma ya zo dai kawai in yi noma tsakani na ga Allah ni dai ban da jari kawai tawakkalta illallahu ne na dauki kudin mota na nazo agaras na zo na tahi ziyaro in tahi in samo kuma ban samo ba ban ma dade ba baki na sha hudu ne kawai aka ce kora ake mu talakawa nan muna neman mu je mu yi halak din mu mu yi aikin mu abin za mu zo mu ci da yaran mu kaga ya ce mu zo mu zauna gida to dalili yanzu haka yayi saboda yanzu na kai shekara guda a can dan abin da na samun aika yara na su ci ina nan ina yi kuma yau an ce in taso na taho gashi to gaba kuma ba mu san abin da Allah zai yi tuni dai wata tawaga da ta hada da ministan ma'adanai Musa Baraje tare da rakiyar shugaban hukumar wanzar da kwanciyar hankali colonel major Habu Tarka ta isa Jado inda ta yi bayani wa waɗannan mutane kan yadda 'yan ƙasashen waje suka fi amfana sanadiyar sun mallaki kayan aiki mutanen dai sun ce sun yarda da wannan kuduri yayin da yanzu haka suna ta barin garin na Jado ta marabari muryar Amurka daga da magara a jamhuriyar Nijar ana turka turka saboda kuɗi yanzu agogo a nan cewa ke karfe goma na safe ne da minti ashirin da uku ana sauraron sashen hausa na murya amurka ne a birnin washington dc ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka na wannan mako. A ranar 24 ga watan Satumba bara ne aka buɗe ɗakin adana kayan tarihin Amurka baƙaƙen fata 'yan asalin Afirka a nan birnin Washington DC. Idan ba manta ba a wannan wata na Fabrairu kamar yadda muka faɗa a shirinmu dai gabata. Akan sadaukar da shi baki ɗaya matsayin watan Amurka baƙaƙen fata 'yan asalin Afirka a nan Amurka domin yin dubi kan irin rawar da suka taka wajen gina wannan ƙasa. saboda haka ne kuma za mu yi dan waiwaye kan bikin buɗe wannan ɗakin adana kayan tarihi na amurkawa baƙaƙen fata 'yan asalin afirka da aka yi a bara sunana mahmud lalo wannan biki wata dama ce da ta baiwa wasu dubban mutane ikon zuwa babban birnin amurka daga wasu sassan kasar domin su kasance cikin mutane na farko waɗanda za su fara ganin wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi. Yadda aka baje kayayyakin tarihin daga wani zamani zuwa wani zamani abu ne da ba kasafai ake gani ba. Ɗakin adana kayayyakin tarihin yana ɗauke ne da bayanai kan yadda aka fuskanci zamanin safarar bayi zuwa lokacin da aka fuskanci al'adar nuna wariya. mutane da dama ba sa son yin magana kan zamanin da aka yi safarar bayi amma ina ganin yana da mahimmanci saboda kakannin kakanninmu sun fito ne daga afirka inda aka kawo su nan kuma bayi ne ina ganin wannan ba abin kunya ba ne domin irin jajircewar da suka yi suka kawo har nan da yawa daga cikin kayayyakin tarihin da aka baje a wajen ba za a iya saka masa farashi ba saboda mahimmancinsu waɗanda aka tattaro daga iyalai daban-daban kuma ba wai kawai daga fitattun mutane ba har da matarakawa da ke da burin su kyautata rayuwarsu kamar irin su alex davis da ya fito daga jihar michigan ina ga yaran yau na da bukatar su san cewa akwai tarihin da ya kamata a canja kamar yadda nake gaya wa 'ya'yana su san cewa ba lallai su ma yi haka ba mutane da dama dai na cewa wannan ɗakin adana kayayyakin tarihi zai nuna irin ƙalubalen da amurkawa 'yan asalin afirka suka fuskanta da kuma irin gudunmawar da suka bayar wajen samar da tarihin ƙasar ta amurka to a ɗaya bangaren kuma a farkon makon nan ne fadar white house ta yi kwaskwarima ga yunkurin da shugaban amurka donald trump ke yi na fitar da bakin haure da ba su da takaddun izinin zama a ƙasar nan lamarin da baiwa ma'aikatar tsaron cikin gidan amurka ta homeland security damar fitar da wasu sabbin ka'idoji da za su baiwa hukumar karfin aiwatar da wannan aiki sean spicer ne kakakin fada ta white house ya kuma ce za a yi aikin ne tare da mutunta waɗanda za a mayar da su ƙasashensu. su the memo regarding the executive order border security and immigration enforcement. Wannan umarni na samar da tsaro akan iyakokin Amurka zai ƙara wa ma'aikatar tsaron cikin gida ƙarfin samar da tsaro akan kudancin iyakokin ƙasar domin hana bakin haure shigowa a kuma fitar da waɗanda suka riga suka shigo. Waɗannan sabbin matakai sun ƙara faɗaɗa ire-iren mutanen da za a fitar da ƙasar nan tare da taimakon hukumomin tsaro sai dai fadar ta white house ta ce ba wai da wata manufa ake so a aiwatar da wannan aiki ba illa a fitar da waɗanda suka zama barazana ga amurka the message from this White House and from the DHS is that those Wannan sako da ya fito daga fadar White House da kuma hukumar tsaron cikin gida na nufin waɗanda suke cikin ƙasar nan kuma suka kasance barazana ga jama'a ko kuma suka aikata wasu laifuka na daga jerin mutanen farko da za a fitar kuma za mu ɗauki tsauraran matakai wajen ganin mun aiwatar da hakan ji Spicer. Sai dai wannan sabon yunkuri ba zai shafi wasu kaɗan daga cikin baƙi marasa takardun izinin zama ba. inda za a ba su ci gaba da zama da kuma aiki a nan amurka ko da ke hakan ba wai ana nufin an ba su izinin zama na dindindin ba ne masu da aka kawo ƙarshen shirinmu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa wannan shiri ni mahmud lalo nake cewa mu huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga labarai a takaice wakilin gwamnatin syria da ke shiga tsakani ya ce ya yarda da mummunan harin da aka kai a birnin homs ranar asabar da nufin lalata tattaunawar da ake yi ta zaman lafiya a geneva Bashar Alja'afari ya shaida wa manema labarai cewa bamabaman man da 'yan ta'adda suka tasa a birnin Homs sako ne ga Geneva daga masu ɗaukar nauyin 'yan ta'adda kuma muna so mu sanar wa kowa cewa mun samu sakon kuma ba za mu bar wannan al'amari haka ba. Ja'afari ya haɗu da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Siriya Stephen da Mistura a Geneva da Mistura ya faɗa wa manema yaɗa labarai kafin zaman tattaunawar yana fatan harin ba zai shafi batun zaman lafiyar ba. babban kwamandan 'yan sanda na musamman sun kwato ya ce sun kwato wani bangare na yammacin mosul a wani kazamin yaƙi da mayakan kungiyar ish major general haidar almaturi kwamandan 'yan sanda gwamnatin tarayya ya faɗa ma kamfanin dillancin labarai na associate press cewa tawagarsa ta shiga unguwar tehran a safiyar yau lahadi kuma yanzu haka unguwar na ƙarƙashin ikonsu. su almaturi ya ce mayakan da sun aika sun aika kusan yan kunar bakin wake goma a motoci amma tara daga cikinsu sun fashe kafin su kai ga gurin da suka yi harin masu haro da kama kawo karshen shirin namu baki ɗaya a yau sai kuma gobe idan allah ya kamu za ku ji wata taga abokan aikinmu da misalin karfe shida agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 na agogon ghana amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga daukacin iyalan marigayi Alhaji Gamba Hawaja bisa rasuwar Hajja Habiba Gamba Hawaja wacce Allah ya wa rasuwa jiya Asabar a garin Jos dake jihar Plateau Najeriya da fatan Allah ya ji kanta da rahama amin yanzu a madadin Nazir Ahmed Hausawa da Cuba Hero Diodine da ya hada mana shirin sai wato injiniyan mu Al Santos Mahmud Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka birnin Washington DC